أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن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 azumin na takwas kenan wato takwas ga watan ramadan da shekara ta 1443 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma a lissafin miladiya shine tara da watan hudu watan da ake kira april <clears throat> kamar da muka ji bani ya karanta a cigaba da darussanmu na tafsiri yau za mu tashi a aya ta talatin da hudu mun yi magana dai a kai jiya ishara haka mun bi sama-sama wajen fassara kalmomin ayar yau insha Allah za mu karanta abinda da malam sa'adi ya ambata a littafinsa dangane da wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza su ne masu kula da kiyayewa da tsarewa da ɗaukar nauyi <clears throat> dangane da mata kuma su ne masu jagoranci a kansu saboda ne bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd Allah ya ambaci sababi guda biyu na wannan kewa ma da aka ɗora wa maza nauyi ne Allah ya ɗora musu kuma saboda abubuwa biyu abun farko تفضيله مجرد تفضيل الا ياخذ شيء دول ني ا آه، قد اجليهم بل واجبين ما اكربا ثم الله يا فدا شنو ظاهر القران بما فضل الله بعضهم على بعض بعضهم ان انا نزل الرجال على بعض انكم انا نزل النساء اي فضل الله الرجال على النساء الله يا فيك كان maza a kan mata itilakin wannan ba laifi ba ne ma'ana mutum ya faɗi wannan kalmar maza sun fi mata bai saɓa wa Allah ba bai saɓa wa kowa ba saboda Allah ne ambata nau'i biyu Allah ya faɗa na tafbili kuma da wasu malami suke kiransa tafbili wahbi na biyu kuma tafbili kasbi tafdili wa'adi shi ne abinda Allah ya bayar baiwa ce ya baiwa maza ya fifita su akan mata fifitawa lura da irin aikin da ya dora musu duk wanda aka ce shi ne jagora kuma shi ne mai kula shi ne mai samowa wajen ciyarwa da ba da mazauni da tufatarwa to ƙilar jikinsa ta bambanta ta ɓangaren razana da Allah zai ba shi tabbatuwa a hankali da nutsuwa da rashin firgicewa da sauri da kuma miƙaƙƙen tunani a galibin lokaci da kuma ginin jiki yadda zai yi waɗannan ayyuka shine shi ke zuwa ya samu a irin ɗabi'u irin na zamanin rayuwa ta badawa ta ƙauyanci ma'ana ta jeji zaman jeji irin na da za ka ga namiji <clears throat> shine mai farauta namiji shine mai ta'amuli da dabbobi duk irin kangarewar dabba da girman jikinta Allah ya hore zai iya sarrafa ta ya hau cikin sauki ba tare da tsoron bayyanar al'aura ba kuma Allah ba shi ginin jikin da da ƙarfi na iya tattare abin da zai iya samun gidansa ya sanya shi daga cikin alfaharinsa shi ne gidansa ya zauna lafiya ya ba da tsaro ya ba da kulawa a ci a ƙoshi a gidansa a samu tufatarwa a samu aminci a yi adalci wajen afradin waɗanda suke zaune a gidan duk wanda ke da wata buƙata wurinsa zai juyo a nemo masa kaza a saya masa kaza a saya masa kaza duk hotun da wannan ita ce ɗabi'a da kuma ginin da Allah ya sanya ko in ce ayyukan da Allah ya sanya namiji da shi wannan shine fifikon da ya bashi shi sa aka tura masa nauyi sama da nauyin da aka wa wato mace Sai sa ya ambaci <clears throat> bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd wannan shine at-tafdil al-wahdi ay alladhi wahabahu Allah tabaaraka wa ta'ala lirrijal ah, kamar da na ambata ba kuskure bane bal itilaƙinsa daidai ne ta ce maza sun fi mata ƙoƙarin a ture wannan ko kawa ne da abin da shi ne haƙiƙa eh, ko kawa ne da abin da ke shi ne haƙiƙa kuma ƙoƙari ne na buce hasken wahayi tunda wasu <coughs> waɗanda suke sami dole a daidaita mata da maza ba sa son a yi itilaƙin wannan kalmar dama akwai bambanci tsakanin ainihin da sani kun dai fahimci me ake yi da itilaƙi itilaƙi shine ka faɗi kalma ba tare da ƙaidi ba ba tare da ka ce in a wuri kaza ne to wane ya fi in a wuri kaza ne wane ya fi ka rufe bakinka kawai kan shiru maza sun fi mata to baka saba wa Allah saboda wannan nassin shine abin da Allah madauki ya faɗa za ka iya cewa ta ɓangaren wasu abubuwa akwai saɓani nan kuma fifitawar ka ce ta jinsi shi ku riƙe wannan fifitawa ce ta ne ta jinsin jinsin namiji akan jinsin mace ba fifitawa ba ce a ɓangaren ɗaiɗaikuwar maza da ɗaiɗaikuwar mata an gane ma'ana ba ana nufin dukkan namijin duniya ya fi dukkan matan duniya ba ba haka ake nufi za a samu mata da yawa sun fi maza da yawa kamar da nake baku misali ran nan in a fifiko neman addini duk mazan duniya cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi in ana zancen mata aka ce Khadija aka ce Aisha misali to babu wata mata kuma da ta kai su har duniya ta tashi ba dama duk wasu maza ko da mun ce eh maza sun fi mata to kuma wani namiji ya zai ce ai shi kenan tun da haka ne ya fi aisha an fahimci abu to wannan ba za a karɓa ba da haka tasbili ne na jinsi akan jinsi ba na individual akan individual ku fahimci wannan sosai na da muhimmanci amma duk da haka tun da dama ana zancen <clears throat> ayyuka ne to kuma jinsin shi aka dora wa wannan ayyuka ɗin shi yasa in kai itlaqin cewa ar-rijalu afdalu minan nisa to baka kuskure ba a shar'ance baka saba Allah an gane tun da kai ma in ka faɗa me kake nufi jinsin kake nufi ba kowanne fardi akan kowanne fardi inda kun gane zance ne nau'i na biyu na tafdilin shine at-tafdilul kasbi شين التفضيل الذي حصل بسبب الكسب بسبب الأعمال بسبب المسؤوليات wato fifiko da Allah ya ɗora ga maza akan mata sakamakon wani aiki da mazan suke yi aikin ciyarwa ke sake bima an faƙo shi sababi na biyu ko bima fabbala shi wancan tabbilin ba a faɗi dalilinsa ba sai kuma aka ce ma an faɗo min amwalihim shi ma wannan fifitawa ce saboda a namiji ne ke ɗaukar nauyin gidansa shi ke ciyarwa shi ke tufatarwa da ba da zama da ɗaukar komai har malamai suna cewa nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da fi'ili ce wabi ma an faɗo bai ce yi bima ko ba ko bima ba a sai ce ma an faɗo kai ka ce an riga an yi an gama suka ce abin da yasa aka faɗi wannan bi itibari cewa wannan cewa maza suke ciyarwa ga mata su suke ɗaukar nauyinsu abu ne karɓaɓɓe a dukkan mujtama'atin insaniya tun farkon tarihi tun farkon tarihi shi yasa ke wabi ma an ma'ana haka abin yake a dukkan al'ummomi babu wata al'umma da aka samu sun al'ummomi dai masu rinjaye galibi waɗanda su ne ma'aunin ɗan adam kada ka kawo wasu ƙabilu ƙanana wadda ko a cikin ƙasashensu ma ba a san su sosai ba yau dama shi hukunci ana yi ne mai galibi akwai wasu ƙabilun da za ka zama matansu su suke yin noma su suke ɗebo ruwa ko su suke ice kuma su kawo mazan kawai suna gindin bishiya suna shan giya sha burkutu eh. a wasu mujtama'at galibi a afirka ana samun wannan to amma wannan ba shi ne mizanin da Allah ke ishara zuwa gare shi ana zancen mizanin mutane ko al'ummomi waɗanda su ne galibi waɗanda ake kallo wato a cikin jinsin ɗan adam an fahimci abu yawa don haka abin da yake galibi shi ake magana a kai to sai Allah maɗauki ya ce kamar ana wannan fa'un suna kiran suna cewa wai fa'un ce lil fasiha al fasiha kamar wanda ake kawo ta domin tafsili da bayani kamar Allah madauki yana ce mana ne ya ku mutane tunda an ce muku maza su ne masu jagoranci da kiyayewa akan mata kuma su ne masu ɗaukar nauyi da kulawa da mata to ya kamata ku sani matan ba iri ɗaya ne to shi ne ba nan wannan fa'un din yawa ya kamata ku sani mata ba iri ɗaya akwai mata na kirki na gari akwai kuma mata karkatattu masu fantarewa to sai aka faɗa mana halin miƙaƙƙun hal na garin sannan aka faɗa mana halin waɗancan da kuma matakin da ya kamata a ɗauka wajen ladabtar da su har zuwa ƙarshen wannan aya an fahimta mu koma makaranta abin da malam ke ambata yace yukhbiru ta'ala Allah madaukake yana da labari anna rijala <clears throat> cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa maza sune masu tsayuwa da iko da kiyayewa da kulawa ni ina cewa ma ya kamata mata su ji daɗin wannan kalli ko ba haka bane su ji daɗin cewa an sa su ƙarƙashin kulawa cewa su haƙƙi ne da aka ɗora wa maza dole su kula da su da mata za su yi kansu gata wannan wurin wurin shagwaba ne da gode wa Allah ba wurin a tuhumi Allah don me za ka fifita maza a kanmu ba ne wurin ne kamata ka sai Allah mun gode maka bi a cikin wahalar duniya ka ɗora ma maza su kula da mu eh, ka tilasta musu shari'a ce wannan wani bombi ne mai ƙarfi duk duniya ba wani convention da ya kai shi girma da muhimmanci da wata yarjejeniya da al'ummomi za su haɗu a united nations duk bai kai wannan ba. kuma ita ce hujja mafi ƙarfi da ya kamata a amfani da ita wajen tilasta wa mata ai maza al wa maza su kula da matansu domin kada mutum ya rika jin cewa shi ne a gaba shi ne a gaba ya rika daukar wata sarauta ce da mulki sai abin da ya ga dama a'a iko ne da nauyi aka dora maka dole ka ciyar ka auno yar mutane an yarda an baka ita ka kago ka aje ta a gida ba za ka fita ba sai da izinin ka to tilas ne abin da take bukata a waje ka saman mata a cikin gida za ka tilas ne namiji ya ciyar da iyalinsa babu mutum sai ya samu dama wannan wajibi ne maintenance na kula da iyali a tilasta yake za ka ga mutane da yawa suna da sakacinsu a wannan gefe kuma ga shi nassoshi sun fi goyon matan a kan mazan dangane da ɗaukar wannan nauyi ɗin tilas ne mutum ya kula da iyalansa da ciyarwa da tufatarwa ba abu ne da sai ka ga dama ba ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka ci fatar da kanka mai kyau alhali matanka da 'ya'yanka suna cikin abin nunawa yaro yaro ba kyan gani kuma kai ka basu a wannan yanayi wannan haramun ka aikata ba abin burgewa ba ne ba wata ƙasaita ba ce ta sarauta tilas ne ka kula da iyali wani kuma shi ne abin da allah maɗauki ya ɗora maka a matsayinka na namiji amma abin da mutane da yawa suke su je su ci abinci mai kyau a waje kuma su bar iyalinsu da wahala kusan har yana nema ya zama eh, wani urfi sabo da aka samu wata al'ada sabuwa shine urfi wata sabuwar al'ada a gun mutane yanzu an bar wa mata cefa ne galibi sayin tumatir da tattasai da albasa da wasu ƙananan abubuwa a gida duk an bar wa mata wani namijin yana ga idan ya kokowa ya samo masara dawa gero shinkafa ya ajiye ya fita shi ke nan sauran kusan yadda za ku ya barta da ita za ta nemo na tattakan ita za ta nemo duk adadin 'ya'yanta bai damu ba wani ma tafiya zai yi wata guda zai tafiya amma ya bar matansa da naira dubu uku a zamanin irin na yanzu wata guda amma naira dubu uku ana yi ko ba a yi ana yi tafiya zai ta wata guda sai ce wani shi ni abinda Allah ya hore ni kenan kuma idan ya tafi can din shi zai kashe abin da ya fi dubu uku sau uku ila ma a kowace rana zai iya kashe wannan amma ba zai tuno baiwar Allah nan ita take shan wahala wajen wasu ƙananan abubuwan da kake ganin su kamar ƙanana ne ba ƙanana ba ne la'allama wasu abubuwan haɗin su fi geren da dawar da masarar wahalar samu tambayar da albasa take da yadda tumatir yake lokacin damina da ba lokacin noman rani ba ka tambayi farashin irin waɗannan ƙananan abubuwan da mutane suke rena to wata ina za ta je ta samu wata sai dai ta juya kuɗin a gabanta ta kama kuka ta rasa inda na ce ya'ya bakwai ya'ya goma a cikinsu wani ba zai iya zuwa ya nemo ba wannan da duk ba muna wannan wa'azin ne domin a nuna wani abu ba illa wa mutane cewa abin da Allah yake nufi fa da wannan abu ba kawai kai ka ji kana ka danne mata kawai kai ne mai iko akai an fifita ka akan mata kikenan kuma sai ya zama kana gudanar da rayuwarsu yadda kai ka ga dama ba da shari'a ta ce ba gaskiya ba haka ake nufi الرجال قوامون على النساء أي قوامون عليهن ماذا سوني ما سوء أيواء كم مات بإيكو بإلزامهن بحقوق الله تعالى ماذا سوني ذات الحيو سزوب ايدو سجتي و ما تاسم إيه حقوق الله من المحافظة على فرائبه سزوب إدو كجتي وما ترك تلا فريلي فريلي دعلا يقول متى tana sallah ta san hukunce-hukuncen tsarki ta san hukunce-hukuncen haila jinin biki ta san sallah da muhimmancin sallar da wajibcinka dole ka zuba ido cewa matarka mai sallah ce wannan yana cikin al'arrijalu qawwamuna 'ala nisa'i ba haka kawai ka fita ka barta ba sai abin da ta ga dama ta tilas in kana nesa da ita ka kira ta to a tashi a yi sallah yanzu zamanin nauyoyin nan wannan abun yana da sauki a ko kana kasuwa kana shagon lokacin azahar yi a buga to ya gidan in ce dai an yi sallah a tashi a yi sallah ka yi tafiya ne a ba ta yi buga mata waya to ku tashi ku sallah tana jin wannan abun abunka ya ishe ta ita mace tana son kulawa wannan wayar kawai da za a ce kai ka bugo dan kawai ka tashi ta sallah ba karamin daɗi take gidi cewa ake kana ma da muhimmanci a gunka su kuma wannan abun wani mizani ne a gunsu na fassara soyayya da matsayi a gun miji cewa na ka kai matsayin da har sai ya bugo mata waya to ka rika amfani da wannan dama za ka samu soyayya ta kuma za ta yi maka yadda kake so haka ba wani abu ne da za ka yi ta fushi da ita ba kai watsi da ita a'a tana ta fushin ta kyale ta sai kuma ka bi ta da ba ta ka buga waya a tashe ka ce ta yi kaza ta yi kaza da duk abin da yake farilla ne kula da 'ya'ya da tarbiyyar su ka zuba ido ka ga cewa ana yi wa kaffihinna anil mafasidi da kange su daga barnoni iri-iri duk abin da zai kai su zuwa ga barna to ka kange matarka ka hana ta abin da zai lalata mata addinin ta duk abin da ka san shiga cikinsa ko mai da hankali a kansa zai nesanta ta da Allah to ka tsayi sosai Allah ne dora maka wannan kulawar yawa Allah ne dora maka wannan kulawar ya ayu allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal ijaratu alayha malaikatu shidadun gilad shidadun gilad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allah madaukaki ne ba da wannan dokar ya ku an kai imani ku an fusa ku ku kange ku kiyaye ku tsare kawunanku wa ahlikum da iyalanku naran daga wata wuta mai girma mai zafi mai tsanani mai konawa naran wa kudu hannasu wal hijaratu wadda makamashinta da dutse ne da ɗan adam shine makamashin da in an sa za ta ruru sama da wani abu alaiha mala'ikatu masu tsaranta wasu mala'iku ne Zilabun shidadu masu kauri masu ƙarfi masu tsanani su ba a tarbiyyantar da su a kan ku ji tausayin wani ba abinda aka tarbiyyantar da su shine ku azabtar da wani ku karye ƙashin wani wani shine aikinsu su su balla su karya su sa wahala su kona su dirmusa hanci da ido da komai a sha wahala aikin su kenan to ka kiyaye da kanka da kuma iyalanka daga shiga wannan su kuma ba ka saba wa Allah abinda Allah ya umarce su amma duk abinda ka ga sun yi da umarnin Allah suke to ka kiyaye wannan umarni da Allah ya baka da ka karka bar matarka tana aikin fasadi ka kiyaye ta daga alaƙoƙi da maza a kiyaye ta daga kalle-kalle da za ta mai da hankalinta kan wasu mazajen ko ta ɗauki wata ɗabi'ar da za ta nesanta ta daga addini ka kiyaye ta daga gulmace-gulmace ka kiyaye ta daga dukkan abin da zai ɓata tsakaninta da Allah ya kuma ɓata tsakaninta da kai a matsayinka namijin wannan kuma ƙofa ce mai faɗi in aka tashi ko misalai ko tattauna a kan kun ba abu kaɗan ne a cikin ba haƙoƙin Allah a kanka ta kula da su da ba magana ce ta maganar haƙƙi da na wani da na ba haƙƙi a ma'angar ubangiji wannan shi ake zance a kai ba haƙƙi a matsayin ƙungiyoyi da makamantansu ba yace wa rijalu alayhim an yulzimu hunna bidalika su maza wajibi ne a kansu su tilastawa shine ma'ana an yi lizimu eh su yi ilzami su sanya mata lalle su tafi akan wannan ƙa'ida. ta kula da dokar Allah kar ka zama haka kawai bi ta zaizai ta bangaren ita ce kawai za ta yi <clears throat> rika shawarar ko yanke me za a yi akan abin da ya shafi gida da 'ya'yanka a'a da kai da ita za ku yi ku ɗauki abin a matsayin mutual responsibility da kai da ita aka ɗora ku tattauna ku ga yadda za ku tafi da tarbiyyar 'ya'yanku duk abin da zai lalata gida ku tattauna a kanka kuma kai ne mai tabbatar da cewa an bi abin da yake daidai ba tare da kayi zalunci ba kuma eh, kar kai zalunci kar ka cuce ta kar ka azabtar da ita wa qawwamuna alayhin aidan malam sa'adi yake maza kuma har yanzu dai su ne masu kulawa akan mata bil infaqi alayhinna wajen ɗaukar nauyinsu wajen ciyarwa walkiswa da tufatarwa walmaskan da mazauni waɗannan abubuwa guda basic abubuwa guda uku da ci da sha ɗaya kenan da tufatarwa da mazauni wannan akan maza yake basic aiki ne tabbatacce namiji shine ne nemowa mun sha faɗar wannan a darussa irin waɗannan cewa abinda Allah maɗaukaki ya wajabta a kan namiji shine ne waɗannan abubuwa din. duk kuɗin mata inda tana da miji to mijinta ne mai nemowa abinci shi kuma gwargwadon abin da Allah ya kore masa zai ciyar ko tana da kuɗi sai ta ga dama ta taimaka maka sunansa taimako abin da za ta yi maka ba ka wajen ka kake a ina san tun kina da albashi yanzu sai mu raba ke za ki dauki kaza a a ana zaluntar mata ana akwai mata da yawa suna complain cewa tana aiki akwai wata matar kuma mijin yana da wata matar ita kuma ba ta aiki wasu ya duba ita wannan mai aikin sai ya rage abin da yake bata na maintenance da kulawa sai ke aiki ita tun da tana ɗaukar albashi don haka ta ɗauka ta siyar da 'ya'yanta da komai a cikin albashinta wannan zalunci ne sai idan ita ta yadda ta wannan abu in ita ta yadda a babin taimako don tana so ku zauna lafiya ba matsala ba ce amma a tilasta mata a tauye mata abin da za a bata saboda wani dalili wannan ba daidai ba ina ba wannan misalan ne don na san ana yin su a cikin al'umma kuma akan kawo mana karar irinsu ko Eh, tattaunawa ko makamancin irin wannan kuma yana daga cikin haƙƙin da yake kan mu'ummin san da irin wannan ba idan ba da labarai eh, cewa eh, wata mata ta yi kaza da kaza irin wannan yana da kyau malamai a wurin karatu su kance shi saboda mutanen da suke bugo ma waya don fatawa in kowace ko kowa za ka iya rika ba da labaransu a cikin karatu za su daina aka ga cewa ana tuna musu asiri da duk wanda ka bada labarin sa to a zai ji in ji a karatu sai sai malam da ni yake dan na san ni na buga masa waya akan ka ina ga kuma wannan ba daidai bane da Allah malamai daure a nisanci irin wannan in ka tsaya kana ilmantarwa da karatu ka tsaya iya wannan abin da yake gaban ka misalai ana kawowa ne saboda taubihi da ƙarin bayani amma kada ya zama wurin karatu ya zama dandali ne na labarai da kuma dariya da abubuwa irin waɗannan Allah samu dace ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء sai Allah maɗauki ya ambaci sababi da yake jawowa yake sababa yake wajabta da haifar da cewa maza su ne za su tsayu da kulawa da shugabanci da kiyayewa akan mata faƙala sai su bima faddala Allah ba'dahum ala da abinda mun yi magana akan wannan ba'un ta sababiyya ma kuma ko mansula ko masdariya ko wanne kuma da ma'anarsa je mun dan isharar zuwa ga wannan sababi na farko shine wannan ma faddala Allah ba'dahum ala ba'd wa lam yadhkur sabab at-tafdil Allah bai ambaci sababin tafdilin ma'ana yawa ya dai shine sababin dora maza akan mata saboda maza suna da fifiko fifikon ta ɓangarori da dama kamar da muka bada misali ta ɓangaren khilqa wato halitta yadda Allah ya halicci namiji a matsayin mai ƙarfi mai nemowa mai ba da kariya mai ba da kiyayewa da sauran abubuwa bal da kuma in ka lura da hatta malaman sanin halittar dan adam suna ba da labari ɗabi'ar ginin namiji bambancinta da ɗabi'ar ginin mace mace emotion ya fi controlling ɗinta sama da namiji ko ma'ana mace tana tafi da atsifa yanzu nan hawaye za su zubo yanzu za a yi kuka tawatturi da fita daga ɗabi'a da yanzu yanzu mace za ta shiga bacin rai ɗan kaɗan yana rikita ta bal eh, malaman sanin ɗan adam ɗin har yanzu suna cewa haila da allah maɗauki ya sanya masa haila sababi ne na haifar mata da tawatturi a tunani birkicewa yanzu za ta birkice za ka wata tana fara al'ada sai ka tana jin haushin kowa a kwanakin da take al'ada zai ka ba ta son ma a yi mata magana bacin rai yanzu nan zai zo to kuma idan mutum ya zama haka to wajen jagoranci da shugabanci akwai matsala saboda ita maslahar shugabanci tana buƙatar babtin nafsi ya zama cewa ba komai za a yi maka ka zabura ka harzuka ka kai ramuko ba kai kokari kai kontrolin fushi da danna fushi da cijewa da haƙuri wannan babban abu ne musamman in ana tafe da gida wajen abin da ya shafi alaƙar namiji da mace to namiji ya fi wannan sama da mace zai iya danne fushi sama da mace wannan kuma ana samun fakishiyar haka ana duk wannan zancen kamkar ku manta muna zancen ne galibi ne eh galibi maza sun fi wannan amma za ka iya samun individual <coughs> raya cases da za ka samu wata macen tana da irin wannan razana da iya ma shugabanci da iya ne amma kuma Allah zai ko in ce Allah zai dora harkar shugabanci a hannun mace an gane wannan wannan kuma mahallinsa daban dan muna zancen cikin gida ne da harkar yadda za a gudanar da gida da sauran abubuwa maza su ne masu jagoranci yawwa to sai ce wa isbalu kunna ai ai bi sababi fadlin rijali ala nisa yawwa ya ce wa bima anfaqu min amwalihim kuma saboda dukiyarsu da suke kashewa wannan shine sababi na biyu to sababin farkon fadlin rijali ala nisa saboda falalar fifikon maza akan mata wa ifdalihim alaihinna da kuma falalar da suke wa mata ɗin fa rijali ala nisa min wujuhin muta'addida da ka fifita maza akan mata ana samun sa ne ta fuskoki da yawa gashi nan zai kawo su kuma dina gana ambata mana yace min kauni <clears throat> alwilayat mukhtassatan birrijal shugabanci jagoranci da shugabancin kafa da alƙalanci da sauransu a shari'ar musulunci an keɓance su ne ga maza saboda salamar da kwanciyar hankali da samun aminci akan halayen tabbatar da hukunci akwai matsaloli da za su iya faruwa ga mace in ita ce shugaba shugaban al'umma baki ɗaya wani lokaci dole a bata hutu saboda halin da take ciki kuma hali ne ba wai ko na rashin lafiya ba hali ne na ɗabi'a al'ada kuma abin da ya shafi haihuwa da sauransu hmm? sai shugaban ƙasa ta haihu sai ka ji akwai yana buƙatar wani yanayi da yake buƙatar a ba ta hutu maternity leave da sauransu abubuwan security su samu matsala a wannan lokuta idan ba Allah ya taimake ta da mataimaka ba wannan da kuma ana dan fito da su ne dan ka fahimci da Allah ya faɗi wannan din to ga dalilai suna da yawa hmm. ba haka kawai dan wasa ko dan wani abu Allah ya keɓance maza da shugabanci musamman eh, na jagorancin al'umma yace wani nubuwa da annabci babu annabi ya mace a zance mafi rinjaye Eh, saɓanin wasu da suka faɗi haka daga cikin malamai ba zance ne mai rinjaye zance mai ƙarfi shine annabawa maza ne ayoyi da yawa suna nan in muka ce za mu koma cikinsu za mu ɗau lokaci a kan mawudu'in war risala aka nan manzanci babu wani manzo ko wata manzo mace ya za a ce manzanniya Yau, babu babu gaskiya Allah bai sa mm. a ah, sannan waqti sarfihim bi kathirin min al ko kuma wasu abubuwa na ibada daban-daban da Allah yake banci maza da su kan jihadi kamar jihadi wal da tsaye da sallar idi sallar idin nan a a'yad ba bikin idi ba ana nufin sallar idi Yau wasu ne wajibi su je aka dora musu ga malaman da suke ganin wajibci ko suna ce mu'akkada to kan maza aka dora ta hmm. an ba da dama mata su je su ji wa'azi bal hatta yan mata da mata masu haila <coughs> ko wanda suka kai munzalin haila duk an ba da dama a nan kama wasallam a sunnarsa ya karantar an ba su dama su je haka nan zuwa masallaci sai da farillu guda biyar din nan maza aka wajabtawa mata ba a wajabta musu ba bal hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa sallar mace ko da ta halatta a masallaci to yin ta a gida shine mafifici bal har Usman ne suna ambata cewa mafi duhun wuri a ɗakin mace da za ta yi sallah ya fi masallaci muhimmanci wurin da za ka keɓance nan ne za ka rika sallah a keɓance to sallar ka a nan ya fi sallah a masallaci ba sallar a masallaci ita kaɗai ba ya fi sallar a masallaci tare da manzan Allah suna salama muhimmanci kun ga wannan ashe akwai ya nuna maka ba abu ne da za a zo a ce dan me maza suka dan me mata dan me mu ba za a samu limamai a cikin har aka samu a cikin feminist a zamani yanzu a fitar da waɗanda suke limamai mata hmm. har da sallar juma'a da hudu ba suna cewa su ba su ga dalilin da sa ba za a yi haka ba da kuma duk wannan eh, ba wai wani abu ne ke ciki ba ba zahirin abin da kake gani din ba babban abin shine sanyawa al'ummar musulmi tun suna kyamar irin wannan abin har ya zo a kasa yadda za a da shi ya zama nom alal akalla shari'ar an canza kuma su waɗannan masu manufofin ƙungiyoyin mata ɗin abin da suke so su kai gare shi kenan shi sa samarinmu ya kamata da Allah musamman waɗanda suke ta'amuli da social media ina son amfani da wannan damar don Allah in ja hankalinku ba kowanne abu ake kawo shi a yada ko da dan a yi masa raddi ɗin ba ne wani abun ya haɗa shi kawai da za ka yi to a lokacin wani zai koyi wani abu a cikinsa musamman a zamanin yanzu kai lokacin da kake posting abu a facebook za ka tura shi ga friend ka wani friend in shi ma ya gani wani ya gani wani ya gani to baka san adadin mutanen da za ka gani ba kuma in kai kana da ilimin rabbi akan wannan abin da ka tura wani ba su da ilimi a lokacin ba kai kana da kaya da kawai mujarradin labari ne ba iya labari ba ne akwai abu na fasadi da zai iya aukuwa a ciki hakanin ra'ayoyi da za su kawo rashin zama lafiya ko kuma tsarin saɓani tsakanin musulmi a ta tono su a ta kawowa ai ra'ayin wani ne ai kaza da kaza a zo a ta matsaloli a kansu abubuwan da suka shafi rayuwar mutane al'amma don Allah a riƙa barin su gini masu iko da manyan malaman da su ne za su ba da fatawa akan al'amura a karɓa kai idan ka san ko ka faɗa ra'ayinka ba zai canza komai ba don Allah ka tsaya iya karantar da mutane in kai ne karantarwa ne ka karantar da abin da mutane alal akalla immediate audience ɗinka waɗanda suke gabanka za su fahimci ne kake amma ya da komai da komai duk abin da ya zo maka komai ka sani sai ka faɗa wannan ba tarbiyya ba ce ba ilmantarwa ba ce saboda hankalin mutane ya bambanta ko abu a ce ga wata ta yi wani malami rashin kunya kuma sai a yi ta yaɗa zancen haka wanda bai san ma rashin kunyar ba ya ji wanda bai yake so ma ya koyi rashin kunyar ya koya ba duk ba ba bane waɗannan abubuwa ba buƙatar labarin da ba shi da alheri a ce sai ka nuna wani a ce kai Allah sauke mana wannan lamarin namu wannan zamani namu ya lalace ku duba ku ga irin abin da ake aure kaza to ka sake yaɗa kai shiru ka kyale shi ka yi addu'a Allah ya tsare ku tuntunin wannan zamani ba sai ka gaya wa kowa ba in ta kama za a yi faɗakarwa a kan wani abu to ka yi faɗakarwa a hududin da zai ja da kuma zai ja wani tashin hankali wallahi yana daga cikin alamar fahimtar addini ga mutum Allah ya hore masa hankalin ina zan faɗi kaza ina ne zan yi shiru a kan kaza ba ƙaramin horewa mace da Allah ke mutum kuma ita ce alamar razana hmm. za mu zo mu magana akan razana da ya kawo mana ita a cikin wato abubuwan da Allah ya ware maza da su ina jin ya faɗi ta ko ko ba anan bane yawa yace kal jihad wal a'yad wal juma'i ba jam'i ba al juma'i jam'in al jumu'a sallar juma'a ake nufi hmm. ba jam'in sallah jam'in sallah da larabci al jama'at ake cewa ko yawa salatul jama'a eh. sannan yace wabi ma khassahumullahu bihi kuma saboda abinda Allah ya kebanci maza da shi min al-aqli na hankali war razanati wannan shine shine karfin tabbataccen natsuwa da hankali da ma'auni da sanin ya kamata shine ma'anar razana asalin arraznu laraba suna cewa shine dan ƙwarzane ko ɗan rami ɗan kwarmi ɗan ƙanƙani a jikin dutse wanda in an zuba ruwa yake tsayawa a ciki shine asalin raznu to abin da yake nufi shine asubut mutumin da yake yana ba komai ke girgiza shi ba ba komai ke razana shi ba ba yanzu mutum zai rikice ba kuga akwai bambanci a wannan tsakanin maza da mata akwai abubuwan da wani labari zai yi za ka zan shi koge zau, a nutse amma in mace ce aka bai wannan labarin wata ba za ta iya bacci ba ko ba haka bane wani kallon wani abu za ta da kanta ta kunna talabijin in ta kalli wani abu amma za ta kwana uku ba ta bacci ba ko ba haka bane amma ba to ana sanya akwai bambanci tsakanin maza da mata ta wannan namiji kuwa za ka ga zai iya kallon abubuwa da yawa namiji zai iya kallon jini ya wuce wata mace in ta ga jini sai ya tayi suma kawai jini ko na kaza ne aka yanka wata sai tayi suma ta faɗi amma namiji ba haka yake ba sai sa in kai namiji ne kake da irin wannan kabin ciki kanka akwai matsala hmm. ba komai ke girgiza namiji ba yana da irin dakewa da ciyewa da haƙuri da kuma duk abin da za a ji ƙararsa a razana shi ba zai razana zai nutsu ya bincika ya gama ya faru shi ne sai ya gaya wa sauran mutane amma wasu sai sun bazama hankali ya tashi sannan sai a nutsu kuma sai a dawo a duba a game to namiji ba haka yake Allah zai taimaka warrazana sabr da haƙuri wal da dauriya da juriya shine jalad hmm. ba jildi ba jildi fata aljalad hmm. shine juriya alladhi laysa lin nisa'i mithluhu wanda mata ba su da irin wannan ana samun afrad da ku daga cikin mata hmm. wata tana da kaza tana kaza amma eh, general hukunci dai maza sun fi irin wannan ɗabi'u da halaye da siffofi sama da mata a ina ne ce wa kadalika haka nan khafsahum bin nafaqati ala zawjati wadannan to abinda kuka ji nan diya bada misalai da hankali innan da nau'o'in ibada da sauransu sune bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd sune mene a tafdilu al wahabi fifitawa ta kyauta da Allah ya bai wa maza sama da mata to nau'i na biyu kuma shine akazbilul kasbi shine abin da ya shafi wato abin da suke aikatawa na ciyarwa da suke yi shine wa kadhalika khafsahum bin nafaqati ala zawjat ya kefanta maza ya kefanta maza da ciyarwa akan mata aikin su ne su ci da mata aikin su ne su nemo aikin su ne su wahala bal wa kathirun min an-nafaqat kai da yawa ma daga cikin daukan nauyi na gida ina ce na faka galibi ne muna fassara ta da ciyarwa bai eh, to ba iya wannan ba asali ina ina jin bara ma mun yi wannan magana ko ko bara ne ko ta shekara ne cewa fassarar da tafi dacewa in kana magana akan nafaka ita ce fassarar da bature ya bata ta fi ba da ma'ana yawa maintenance maintenance ko kun ga da abinci da abin sha da tufa da mai sun fi shiga ciki da kawai ciyarwa sai dai kuma mu din a hausar in mun ce ciyarwar waɗannan abubuwan ma suna shigowa a cikin ciyarwar ko eh, in an ce ciyarwar ba iya abinci suke nufi ba dan ɗauki fatarwa tana ciki ba da mazauni duk suna ciki to abin da ake nufi da na faɗa shi ne maintenance kulawa da ɗaukar nauyi generally duk abin da za ka yi na wato a kulawa da mace naka da ciyarwar da tufatarwar da ba da mazauni biyu na ciki kuma wannan abun ku kula da shi ya ɗan uwana ina magana musamman akan maza yadda Allah ya haɗa waɗannan abubuwan biyu akwai wani nau'i na kalazumi tsakaninsu ku fahimci zance na me kalazumi in namiji ya tsaya da haƙƙinsa na infaki yadda ya kamata to za ka ga wancan fifikon ya tabbata ita kanta macen ta karɓe shi ko amma idan ya sakaci a wannan wajibci na kulawa baya sayarwa da ya kamata baya tufatarwa da ya kamata ba shi ne mai sayan silifas ɗin yaren gidan ba ba shi ne mai sayan ɗan kunna ba ba shi ne mai sayan fatari ba ba shi ne mai saya wa ka pant ba da kayan ado musamman ƴan mata aka bar wa uwa ita ce take yi to wasu abubuwa na fifikon da Allah ya baki ɗin. da girman da tsayuwar to duk yana rasa shi a gaban matarsa ba za ka ga kimarsa ba saboda ba shi ba kuma wannan zai tasiri hatta 'ya'yan su rika ganin cewa ai ba abban mu ne ma yake yin kaza ba ba shi ke yin kaza ba to kuma sai a ɗauko matakin rena abba a gida to kuma ba haka Allah yake so ba za ka in abba yana son ya rike matsayinsa to lalle ya kula da cewa duk abin da ake nema a gida to shi zai samar da shi wannan kuma ba kariya ba ce ba matsawa ba ce za ka ce ni an matsa min kullum a zo a karɓa kullum a zo a karɓa wa ya ce ka yi auren wa ya ce ka haihu wannan shi ne tun da ka yi aure tun da ka haihu to dole ka biya responsibility wannan shi ne musulunci amma haka kawai ka tsallake ka bar 'ya'yan mutane su zo suna bara a titi wallahi Allah zai tambaye ka kar ku kuma kana zancen cewa rijali qawwamuna 'ala nisa an baka iko kai ne mai sarauta wannan abun yana tsayawa ne in ka tsaya da shi sai ma ka kula da haƙƙin da Allah ya dora maka wannan kenan sai ce wala Allah haza ku ko na tsallace yace bal wa kathirun min an-nafaqati yahtassu biha ar-rijal wa yatamayyazu 'ala an-nisa ko wa yatamayyazuna 'ala an-nisa da yawa daga cikin abubuwan kulawa da ɗaukar nauyi maza ne dama masu yin su ne za su ɗauki nauyi eh, maganin mata asibiti zuwanta asibiti, kullum ina faɗin wannan ba daidai ba ne miji ya jefa wa matarsa naira ɗari biyu ta ce za ta tafi asibiti a cikin ɗari biyun nan kuɗin a caɓa yake da allama yana da babur ɗin shi ba zai kai ta a babur ba wala Allah ma tana da ciki awon za ta ya tilasta mata tafiya a kafa ko kuma ita ce za ta nemo kuɗin abin da za ta biya na a daidaita sahu wala duk a kanka yake bawan Allah kai ne za ka idan ba ka da babur ɗin da za ka kai da kanka kamata ma yi a ce a daidaita sahun daga kai sai ita za ku hau ko biyu ba ka tafi kasuwa ka zauna ta tafi awu kai kuma kana kasuwa ba duk ran da take da awu ai sau ɗaya ne a wata ake yin awu ko ba sau ɗaya ne a wata yana matsowa kuma ana ɗan matso da shi to duk ran da za a yi shi kuje tare ita kanta za ta samu kwanciyar hankali da sauƙin eh, alaƙar kuma ta ƙara kyau a ka damu da ita kana santa ku shiga motar tare ka je ka kai ta wannan abun ma sai ka ji saboda shi kawai sai ta ji wasu 'yan ƙananan ciwon da ke damun ta duk ta warke matan suna faɗa suna faɗa wala wani ciwon damuwa ce akan rashin kulawar maza ta kan kawo wani ciwon in aka ce an ga kulawa an ga damuwa sai ka ta ce bari ma yau zan iya jurewa ba ba komai ba sai na je ba saboda kawai ka nuna damuwa da haka don Allah mu taimaka mu canza yadda muke kulawa da matanmu gaskiya yadda muke a hausance dai to ba haka Allah ya yi umarni a zauna da mata ba wannan abun na hausa hausa fulani ko ku kira shi hausa fulani ka karo da kanurin ka karo da ina ne dukkan mu yanzu al'adar mu duka koma iri daya yau ba haka aka sa kula da mata ba tsakani da Allah na ban zuwa eh kace ko ya ki ko ya so ta ce eh wai baya so a ce masa shi ya zama ta ce to a dole ta ce dole kuma ka bi ji eh, dole ya ce ma waya muna son kaza kuma ka je ka siyo ko ka kira shi ta aike ka <laughs> ma'ana abin nan da ka yi ko sunansa kayan da aikenka ta yi ko kuma dai wani abu ka ba shi na suna sunansa dai ta nema kuma ka kawo to kuma wannan cuɗe ne in cuɗe kan dole a same ta yau ba wato naturally ya kamata ku gane ya uwa ka zo fa ka ajiye mace a gida tana buƙatar kaza tana buƙatar kaza kuma ba za ta fita ba sai da izininka don haka dole ne mu ɗauki mataki don Allah mu canza yadda muke zama da matanmu ah, ɗabi'u da al'adunmu na arewacin Najeriya tilas ne ba shagwaba ba ce wannan shi ne musulunci ka matar matarka ka ba ta kulawa karka damu da abin da mm, al'umma za su rika cewa ta shanye ka eh, ka koma ita kake bi wannan karka damu da wannan wani dama tsokana ce wanda wani kila ya rasa ma wannan din ne abu iyalinsa shi yasa ke faɗin wani. Eh, shi ka samun matar ta damu da kai tana kulawa ma da kai za ta biya ma complain ɗinta shi ma wani abu ne yawwa don haka zama ne na dole ne da haƙƙinmu a kansu da haƙƙinsu a mu. to da Allah kuma in kana son ka samu ka a gummace to gaskiya kai ma ka sauke haƙƙin da Allah ya ɗora maka a kanta ya ɗora maka nata a kanka yawwa ka kula da ciyarwa da shayarwa da ba ta abin da take so in sha Allah ka ba ka ga in kai naka kuma ka ga saɓani to shine za mu zo mu ji umarni da Allah maɗaukaki ya bayar kan ya za a yi da su sai ce wal Allah haza sirru qawlihi kai ƙila ma wannan shine sirrin faɗin Allah maɗaukaki da yace ma an faƙo. wa hudifa al maf'ul sai aka shafe maf'ulin ba a faɗi abun ba ya zama cewa maf'ulun shi maf'ulun masturun ko kuma maskutun anhu li yadulla ala umumin nafaqati dan ya zama ya shafi dukkan nafaqa wa bima anfaqu sai zama nafaqar ba iya abinci ba a gani da kuɗin magani da kuɗin meye da kuɗin makaranta da pencil ɗin da yara aka ce su kawo daga makaranta da exercise book ɗin da aka ce wa uwa yaro gobe ya zo da shi duk akan uba yake komai kankantar abu ka ɗauke shi wala da ka ka samu girma kamar da nake ammatawa kada ka bar uwar yarinya ita ce mai saya mata silifas kai ko pants da breziya na yarka budurwa ka tabbatar da kai take saya ila wani zai ce wannan zancen ya girma ko akwai kunya a faɗe shi wannan shine ka na uba kuma yar za ta samu karɓar maganarka cewa kai ne ubanta amma in ta rika jin cewa wannan abubuwan dama baba bai ma san lokacin da ake waɗannan abubuwan ba wannan ba ba wai hutar da kai ake ba ba hutar da kai ake ba girman ka ne zai rahu a gidanka sakamakon karancin tsayuwa da waɗannan responsibilities da Allah ya tsora maka sai ce liya dulla ala umumin nafaqati fa ulima min kulle kullihi daga wannan baki ɗaya aka san annar rajula cewa shi namiji kalwali kamar gwamna yake kamar shugaban ƙasa yake akan matarsa kamar chairman na local government kamar dai shugaba shugaban da ake cewa shugaba shine alwani wasayyidi haka nan kamar shugaba mamallaki in ana zancen bayi to haka yake yi ga matarsa wa hiya hu aniya a wurinsa kamar kamar miyan wa afira wato wanda take ribatacciyar yaki duk ma'anarsa da ani hadima kuma mai hidima ta ne maka wannan hidimar to kai kuma wajibi ka kula da ita kai ne shugaba an ɗora mata cewa in za ta fita za ta nemi izininka wannan duka ba don ka wulaƙanta ta bane don ya zama cewa tun da kai kaɗai ne mai hulɗa da ita hulɗa ta alaƙar namiji da mace to lalle kacce zai ta riƙa yin hulɗa da wani namiji kai ba ka sani ba don ka haƙƙinka ne ka san ina take haƙƙinka ne ka san me kake yi da ita da wani da ita da wance mata kuma nan dole su yi haƙurin waɗannan abubuwan ba danniya ba ce ai haƙƙin namiji ne da ya biya sadaki to shi kaɗai ne mai kula da mace mai alaƙa da ita alaƙa ta namiji da mace in kuma aka bar ta ta rayu sakaka yadda ta ga dama tana da raunin da za a iya ribatarta ta hanyar talauci za a iya janta ta hanyar talauci za a iya ribatar ta ai wani abu da ita to sanin ina ka je sanin da wace mu'amala dan namiji ya nemi ya san wannan wannan ba laifinsa ba ne an fahimci mu yawa duk yana da cikin haƙoƙinsa sai sa aka ce ya bada izini ɗin hmm, ke yanzu ba za ka kina buɗe makogoro wai ita ba ta isa wai ba a isa a ce sai ta nemi izinin namiji sannan ta fita ba hmm, wannan duk jahilci ne eh, da rashin sanin girman aure inda kuma responsibility ɗin da ke kan kowa a cikinsa sannan sai ce fa wazifatuhu don haka aikin miji an ya kuma bi mastar'ahu Allah bihi shine ne tsaya da abin da Allah ya bashi kiwonsa wa wazifatuha ita kuma mace aikinta al'iyamu bi ta'ati rabbiha wa ta'ati zawjiha shine ta tsaya da da'a ga Allah farillanta kace wasa da su sannan kuma yi da'a ga mijinta cikin abin da bai saɓawa umarnin Allah da'atu zawj muqayyada yawa mutlaq ce kaman ta'atu lahi wa ta'atu rasul ta'atu lahi wa ta'atu rasul mutlaqa amma ta'ar miji da ta'ar kowa ma ba Allah ba ba manzo ba muqayyada ce muqayyada ce da dacewa da abin da Allah madaukake yayi umarni da shi wala in mutum ya fahimci waɗannan abubuwan kamata ya ne murna da samun musulunci Wala ba ba ganar cewa musulunci wai har wai ya takura wa mata har ana neman yanci ba wallahi ba dai musulunci ba je ki je ki karanta tarihin mata a wasu al'ummomin amma a musulunci dai ba za a samu abin da za a ce wannan yi a ce kaza a ce kaza duk kofar yancin da ake so to an saman mata wuri tana nan a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam intin kaza da intin kaza din duk an ba da kulawa a kansu kawai kar a kira abin yankin da za a ce wai yanki ne daga kangi ko har a nemi a ce sai an canza nasoshi, waɗannan nasoshin ba su dace da zamanin yanzu ba sai an daina amfani da su wannan duk ba mu bukatar bal abu ne da zai jawo karo da musulmi malamansu da ɗaliban ilimi da duk wanda ce zai zo yanzu sai ya canza waɗannan tsare-tsaren da dokokin ko tuhumar malamai cewa su ne ba su fahimta ba yadda malaman da suka yi haƙuri in sunansa haƙuri da waɗannan abubuwan da nafsoshin suka bar su ba su canza su ba haka wajibin kowane malami a kowane zamani ya yi haƙuri ya bar nafsoshin nan a fahimce su dynamic nature na musulunci ya ba da damar kofar istihadi amma ba sai an zo an soke ayoyin qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sannan za a samu yancin mace ba a bar nasoshi yadda suke sannan istihadi in an samu darar to sai mu koma qawaid fiqhiyya maqasidin shari'a an samu mata suna cutuwa abu kaza to a kula a cire musu cutar in akwai haraj a wani wuri a cire haraj أما بأي توستي نصوشي هل يجب عندنا أيكي لنصوشي القرآن يكو حديثي سبب نيمان أنتني ونئن أدم سواء نمزي كومة شبا سيسي فوظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها فلهذا قال فلا تفهم أنا سوء مطيعنا عندي سفلي هذا قال فالصالحات قانشات حافظات للغيب بما حفظ الله علم توكتمت الوقوف ya sanya mu cikin salihai mutanen kirki ya ba mu ikon kula da haƙoƙin da Allah ya ɗora a kanmu na matanmu Allah bai wa mata ikon tsayuwa da haƙoƙin da Allah ya ɗora a kansu namu Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita mana al'amura wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu Thank